Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan mu sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na Soft Technology kamar kullum. Suna na Muhammad Sabi Yaqub. Darasin namu na yau za yi magana ne akan wannan abu da kuke kallon ta kola Mutane da yawa sukan yi ake ita su ce ba ta aiki ko kuma mutum za ga idan ka je ka dauko ta ka shiga akan waya ka to idan ba mutum ya taba rijista da ita ba to ko da kira ka sunansa ba zai nuna ba ko kuma in kira sai ga wani sunan daban to insha Allah wannan wasan suka muku original ce tana aiki saboda yanzu haka ita nake aiki normal kuma abin da sana suka ta mutane da ba suna tambaya ta cewa an suka kira ni kai tsaye su ji na faɗi sunan su ba ta sun san ba ta na san su ba to wannan da wannan true caller inda ita ke aiki kuma wannan premium ce wato 100% unlocked wato kuma na ta na ciki yana aiki yadda ya kamata saboda haka ita amfaninta ka san yanzu lokaci da ake ciki ne yanzu musamman nake da nafin za ka ga mutum yana kiran ka yana cewa da kai wannan shi wannan yana guri kaza ko zai kawo kuɗi ko wani sauransu yana so ina neman fansa kaza to kuma mutane abin yana damun su ko kuma wani lokacin za ka ga mutum sai ya ɓoye lambar sa sai ya kira ka to da wannan tuku kola din za ka iya hana mutum ya kira ka ko da a ce mutum ya sa lambar sa a private number to in ya kira ka in dai ɓoye lambar sa to in ya kira ka kiran ba zai shiga cikin waya ka ba da dai wasu abubuwa masu amfani saboda haka zan saka muku link ɗinta a cikin description sai mutum ya je ya ɗauko shi amma fa ɗin da telegram yake saboda haka idan baka da telegram suka bude ka dage ka buɗe telegram saboda a cire ina telegram na suka ita wannan caller saboda in mun suka a cikin media fire ko mun suka a bangaren google drive sukan goge mana to don haka a cikin channel ɗin telegram na suka wannan abu wanda ba su subscribe zuwa ga channel ɗin ba su je su subscribe ga link na cikin description sai mutum je dauko ta saboda haka na gode Allah ya saka ya kai amma Allah ina saka mu cikin bidiyon namu kai tsaye idan wannan shine farkon zanga sun ce ina ba taba halarta ba sai Allah ya saka na alamar subscribe sannan ka mu alamar ƙaura ka zabi kamar all tunda za su da abin da muka dora za a dinga sanar da kai in kana sun ce ina da alaka kalli bidiyon ka danna alamar like danna alamar like za ta sa bidiyon idan na ba mutane saboda haka na gode Allah ya saka da alkhairi mu je zuwa cikin bidiyon namu kai tsaye na hanyoyi za ka banka su ka saita wannan turu kola ɗin akan waya kamar misali kamar na wuce kallo wannan ita ce wayar tamu kuna kallo ko to an za a lage sikiyan za ka ɗan nan ba saita ta ba bari na kira wannan lambar da layi na ku gani misali kowa da ya sani da a cikin wannan channel ɗin da lambar ta ce ita ce 1 79 29 59 kun kuma za ka ga lambar ta shigo to amma kuma kun kula babu suna a jiki ba san kowa ya kirawo ba to kun ga yanzu gashi ne yanzu kuna kallo yanzu ga lambar ta ta shigo to amma babu suna to ina so yanzu nuna muku amfanin trucola wannan ta asali kenan da za a ce ba ta kuɗi ce ba ta ba ta nuna maka tunda sai ba kowace lambar take nuna ka ba misali zan buɗe menu kamar haka to daman shi application ina ga muku zan saka muku shi a cikin description ba kun je kun sauke shi kallo za ka zo ka bude ita turukola ta ka wani da su turukola ɗin ka kamar da kuke kallo wani da su turukola din mu sai mu sami install din kamar haka misali misali ka taɓa ta za ta baka google maka sai ka zo ka taba kamar install sai ka taba kamar haka to alhamdulillah zai alamina ku sani a wata da ke waya ta samsung ce za ku ta dan sashin kadan kafin ta installing a wata waya yana kawa kamar sakon 30 ko awa ko minti daya kafin ita ta gama installing bacin ta gama maka suka ka zo aka ce daga ofin nan suka bude shi kamar haka misali bacin ka taba za ta ce daga tiro kola din nan za ta yi maka dan wannan turanci ka ta dan yi sashin kadan bacin ta gama sashin za ta bude ma kamar haka to suka zo gun da aka ce daga guest ɗin nan suka taba shi kamar haka suka taba shi kamar haka bayan sun ka taba da su da kai canza default calling suka ce ta oke suka taba kamar haka misali suka taba ta kamar haka bayan ka taba ta maka dogon turanci suka ce ta continue suka zo gunda ka ce da continue ɗin suka taba shi kamar haka to bayan ka taba kamar da kake kallo a nan gun za ta tambaye ka cewa kai register da lambar wayarka ta ce da kai enter your phone number kamar ta gaya maka gashi nan country code ɗinka shine plus 234 ta Najeriya idan ka ɗan Najeriya ne suka sa plus 234 suka zaba Najeriya in ka ba ɗan Najeriya bane suka zo sai ka zabi ka nan ka canza kasa saboda haka mu yanzu ɗan Najeriya ne sai mu zo wanda aka ce da kuma in wa phone number din nan sai mu taɓa shi kamar haka to nan gurin lamba ka in ta kasance 0h1 ce ko kuma 0h0 ko kuma 091 da sauransu ta suka sata a nan gurin to amma wannan saboda ni wannan layin ba na bane zan sa ta lambar ba lamba ta bace amma zan sa ta lambar saboda akan ta zamu gwajin don haka yanzu lambar da muke ake ita ce 091 to ka cire 0 ɗan farko suka ka sa 1 kawai suka sa 9-1 ba sun ka sa 9-1 ka sa 33 73 misali kallo wannan ita ce lambar da za mu rajista turu din da ita ina so ku sai da Allah ba lamba ta bace saboda kun ga yanzu gyara aka kama kun sai ina gyaran wani da flashing to sai aka kama gyara sai dauki lambar sai na sa da saboda gwada muku gani alamu na cewa ita wannan lamba tana aiki kenan gashi na ba mu alamun good sai mu sai mu taba kama continue kamar haka ba ta mun taba gashi ta ce da mu is this your correct number ta tambaye mu sai ta confirm sai mu taba kamar haka ba ta mun taba ta ce da mu agree and continue ta mana turanci gashi sun gaya maka cewa your privacy is important to use gashi tana gaya maka wannan dokokin sai sun turu kola din tunda saboda haka sai ka taba kamar agree and continue sai mu taba ta kamar haka to ba ta mun taba kamar waje kallo ta sai kamar da waje ta sai mun jira ta to za ta dan kira ka ta ce daga call to confirm za ta dan kira an ta kira za ta turo maka da wani su confirmation code sai ta ɗauka ta saka da kanta saboda haka yanzu gashi nan ta mana kiran sai majira gashi ta ce da musu gashi ta ce continue to sai majira to kamar da kuke kallo gashi nan tana sacin kamar da kuke kallanta ta ta ta da kai create your profile a nan gunta maka zabi guda uku ta ce da kai ko ka bude dai profile din da sunan ka da shafin ka na Facebook ko ka bude da Play Store ko mu da su type name manually a nan gunta na buƙatar ka sa sunan ka shi ka zan shi ka taba shi kamar haka bacin ka taba sai ka zo wanda da kai first name sai ka sa sunanka misali sunana Muhammad Sabiu Yaqub misali to zai aiki da Muhammad Sabiu Muhammad Sabiu Muhammad Sabiu misali na sa Muhammad Sabiu Muhammad Sabiu misali ka daga da sunana Muhammad Sabiu gashi na sa Muhammad Sabiu sai ka sa wasu sai ka sa na gurin last name sai ka zo sai ka sa sunan mahaifinka a gurin sunan mahaifina Yaqub sai sa Yaqub misali kamar haka Yakuf gashi na sa Muhammad Sabiu Yaqub kuma na wuce kallo sa sunana to anan wadatar bai ka email address ba dole ba ba dole bane suka sa email a din kawai suka zo da aka ce da continue suka sa da continue kamar haka sari to kamar da kuke kallo ta tambaya mu ta ce da mu almost da wani ta gaya mana to ba sun ka zo nan gurin to ta tambaye ka ta dan tambaye ka dogon cikin in kana bukata ka sai ta abubuwan to shikenan ko baka bukata suka ce mai bilita suka zo gurin aka ce da kai me sai mu taba kamar haka tunda mu yanzu muna sauri to gashi ta ta kama nan gurin sai ta ce da kai sai ka ce ta ta so da kai update available tana tambaye ka ce an ka update ta. ga sabuwa sun fita sai to mu gaskiya ba mu bukatar updation din saboda wannan marga mun yi update din ta sai mun ce ta later sai mun taba kamar haka to sai mun taba yanzu haka magana da ake yi application mai turkola ya hau kan waya wannan shine application mai turkola yanzu ga shi ne ya hau kan wayar to da kun ga da da nake lambar da nake lambar da da nake da za ku ga na kirawo amma suna ya fito ba to saboda kun ga yanzu ga shi a gaban idan ku ban danna komai ba da haka ina son kira wannan lambar don ta nuna mana don tabbatar muku da cewa true caller na aiki misali za mu kira kamar haka misali yawa to ita na misali kun ga gashi yana shigowa na misali bari mu katse mu gani yanzu gashi mun katse yawa to kun gani ko gashi yanzu muna gashi an ce miss call less than one minute ago gashi an gama cewa sabi'u sabtech kun gani ko Sabiu Sabtek shine wanda ya kira ni yanzu misali shan layi na ne kun shi daman 081 79 29 59 30 kun gani ko to shi nan Sabiu Sabtek shi ya kirawo wannan lambar saboda haka yanzu turkuwa amma ta setu to ko da a ce mutum yanzu ya kira ka haka kawai yanzu aka iya zuwa yanzu ka je ka dauki kola idan mutum ko da a ce kana da karamar waya amfaninta na bidan nuna muku a yanzu a ce ko da kana da karamar waya ko da mutum yana da karamar waya sai wani ajiye maka miss ko kuma sai wani yake kiran wani mutum to ta lambar kake suka gane cewa waye shi to sai ka zo ka taba kama menu kamar haka ba sun ka taba sai ka sauka kasa a hankali misali wannan ita ce kola din mu za mu zo mu taba ta misali kamar haka ga kola din mu sai mu zo sai mu taba kamar haka kaddara cewa wannan yake kiran ka lamba kuma baka san kowa ba sai kaje so gano cewa waye yake kiran ka wannan lambar to ga wani kuma kallon sa mai dan madanna nan gwan sai ka taba shi kamar haka a cikin kola din taka idan ka taba shi to kola in daga sa lambar sa za ta nama kowa shi misali yanzu ban san lamba ba kawai zan ƙirƙiri lamba yanzu zan sa misali ko ban sa 0h0 30 50 70 40 bari mu gani waya mai wannan lambar kun ga yanzu gashi tana masa su daga sama misali to chemist power shine sunan mai wannan lambar duk wata lamba da ka nema ka sa ta sai kaga me ta a ciki misali bari mu sa 0h0 30 50 40 50 misali misali za mu samu gani kowa mai wannan lambar emmanuel machoko kowa da sauransu to misali sai muke so mu sa wata lambar daban misali za mu sa 0h0 eh, bari sa to kun ga gashi ma wannan shi kuma gashi mun sa wani shi kuma sunansa Umar Yakubu Bunkura kun gani ko ta misali dai ina so yanzu ta wannan bangaren shine amfanin turkola duk wanda aka ce ya kira ka ko da karamar waya ne ka zo ka sa a cikin turkola wannan premium din kenan wannan ita ce turkola ta kuɗi waccan sai dole mutum sai rajista da can sannan za ka gani amma yanzu wannan kowace ɗaya lamba su inda ka kusa ta anan gurin to in Allah da za ka ga lambar sannan kuma za ka gane wannan wani airline layi ne aka kiran ka da shi to alhamdulillah rabbil alamin wannan shine amfanin turkola na farko kenan saboda ku jira darasi na biyu game da Tricola insha Allah za mu yasa kamar guda uku haka zuwa hudu akan ta saboda tana da boyen abubuwa da yawa wanda ba kowa sai inda ake saita su ba a wannan darasi na koyar da ku yadda za a ce idan mutum ya kira ku za ku san wa yake kiran ku ko kuma daga ina yake kiran ku ko kuma gane yanayin kalar layin sa ya ci sayan ne ko MTN ko zan ko don abu sauransu to a sati a darasi mai zuwa insha Allah zan koyar da ku yadda za a ce idan mutum ya ɓoye lambar sa a firabin number in ya kira ka wannan kira bai shigo ba insha Allah amma lala yana so idan kai bako ne a cikin ba ka taba hata ba sai lala yana so ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙara saboda kada mu saki darasi na gaba a ce baka same shi ba sannan idan kai kana son cewa mu da Allah ka kalli da ka danna alamar like sannan ga bidiyo irin wannan masu amfani suka je ka bude shi bayan ɗaya kalla na gode Allah ya saka da alkhairi sai mu haɗa darasi mai zuwa insha Allah.